أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أهوال عباده جنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب السرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأقبل على الآسين فكرا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ترى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البهار وحيتانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفوة ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تآقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته بايا هكا ينقوى ما سؤال بركة ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ma Allah madaukakin sarki godiya mai kowa mai komi wanda bisa ni'imarsa a gare mu da kaddarawa da yayi tun a cikin lauhin mahfuz da cewa wannan al'amari zai kasance ya haɗa mu a wannan babban masallaci na juma'a da ke wannan anguwa ta unguwar dosa wato masallacin da ke ɗauke da sunan ɗaya daga cikin manyan mu. kuma yayana malamina shek Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama a wannan rana ta ɗaya ga watan Zulhajji hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 40 daidai bayan 1400 wanda kuma ya daidai da biyu ga watan Yuli shekara ta 2019 miladiya kuma yadda bayani ya gabata rana ce da aka zaba domin haduwa da yan uwa a tattauna akan wata matashiya a cikin wannan addini na musulunci wato matashiya mai daraja matashiya mai kima matashiya wanda ko da wani lokaci muke bukatun mu rika tunatar da kanmu akan wannan matashiya sawa'an lokacinta ya zo ko lokacinta bai zo ba ko da wani lokaci musulmi yana bukatun tunatarwa domin a lokaci irin wannan takaitacce tsakanin magariba da isha'i ba zai iya gamsarwa ba a ba wannan wato matashiya haƙoƙi da ya dace a bata amma sai dai hausawa sukan ce da bakin kirin gwara baƙi-baƙi ma la yi turaku kulluhu la yi turaku jilluhu duk abin da bai yiwuwa a samo shi gaba ɗaya a kawo sa zai kuma yiwuwa a ce galibin abin an bashi ga wannan ya zamanta cewa za mu yi abin da Allah baraka wa ta'ala ya kaddara mu yi a sauƙaƙe lura da yanayin lokacin sannan abu na biyu wato malamai Allah ya saka musu da alkhairi nan gida da kuma waje ba dare ba rana suna ƙoƙari wajen karantar da al'umma akan abin da shafi waɗannan matashiya wato su ne waɗannan kwanaki guda goma da ake magana na farkon watan zulhajji malamai sun yi maganganu a kai waɗansu sun yi rubuce-rubuce har yanzu ma ana yi ba a fasa ba wanda za ka gansu a biye littattafan waɗansu kuma za ka saurari su a kafafen yada labarai wasu ma za ka ji su a cikin social network ko social media duk ga sunan ana ta yadawa sitcom kuma wannan ba wani abu ce. face musahama min babu ta'awun alal birri wa taqwa wanda kowane ɗaya daga cikin malaman nan yake kokari yayi domin samun tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama to da wannan nake addu'a Allah madaukakin sarki ya saka ma wato hukumar wannan masallaci waɗanda suka shirya wannan gazzata da sakamakon mafi alkhairi da kuma duk wanda suka ba da shawara ko ta kusa ko ta nesa don zakulo wannan maudu'i da kuma tattauna shi a daidai irin wannan lokaci da muke tsananin bukatarsa muna fata Allah madaukakin sarki ya mana gamo da kasar da fadan daidai da kuma aiki da daidai da kuma yafe mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki mai iko ne akan haka kuma masu albarka magana akan ashru zulhijja magana ce ba tun yanzu aka fara ba magana ce tun kala tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabi ya faɗi maganganu kai. ayoyin alkur'ani masu yi magana a kai ashe kun ga ba sabon labari ba wato min da zikira da Allah madaukakin sarki ke cewa wa dakka inna zikira tanfa'ul mu'minun wannan shi ke sa a rika tunatar da juna ba dan ba a sani ba a sai dan idan an manta a samu a tuna Allah madaukakin sarki yana cewa wa azzim fil nasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin يأتون من كل فج أميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأن آير كانت نجي سوم سامو وقفة تكون إذا ذا مفارة يزمنا تكون خانك أنا أيكن هجي أيكن هجي kamar yadda malamai suka faɗa mana yana da lokuta guda biyu yana da lokuta wato zamaniya shake kuma suma mawaƙi akwai mawaƙi zamaniya akwai kuma mawaƙi makaniya wato akwai mizani ko bigire na daukan aikin haji ko harama a sa na lokaci akwai kuma bigiren ɗaukan aikin haji na bigire ko guri wato shine miƙaƙi ina fata muna fahimta waɗannan mawaƙi zamaniya su ne watan zulƙa'ada da kuma zulhajji da kuma wani wata yawan ne ai mun ce tattaunawa mu kuma ku yi haƙuri dama ga wanda suka saba jin karatu cika na ni ina yin tambayoyi haka ne ko ba ka bane to da ka kaga sai ka da kila zan tambaye ka domin muna tattaunawa ne ai ba guda biyu bane kai watan nan da ake dauka harama da wani wata na ba ramadan baya lokacin ramadan wanda ya aikin hajji aikin haji aka tafi kaga ba ramadan baya muharram shi ne ko to saboda haka yan uwa masu albarka waɗannan su ne lokutan da ake ibada haji a cikin su an fahimta ko me aikin haji yana yin aikin haji a cikin waɗannan kwanuka su ne watannin da duk yadda za ka yi ba za ka wuce su ba a ciki dai za ka yi aikin haji tare da cewa mun sani shi aikin haji yana da lokacin da ake fara shi yana kuma da lokacin da ake ƙare shi idan muka kalli nau'ukan manasik da muke da su guda uku su ne za su nuna mana cewa lallai waɗannan watanni su ne ayyamul ashe wato ashirul hurum waɗanda ake ɗaukan harama a ciki suna da bambanci da waɗancan da ashirul hurum guda hudu da Allah ta'ala ce arba abun hurum akwai rajab a ciki ko ina fata muna fahimta su ne kari akan waɗannan ba su ake magana na aikin haji waɗannan lokuta su ne mawaƙi zamaniya yanzu ba zai yi in tafi aikin haji a cikin ramadan ba ba zai yi in tafi aikin haji a cikin shawwal ba ba zai yi in tafi aikin haji a cikin rabi'in al'awwal ko sani ko jima'a da al'ula ko jima'a da sani ina fata muna fahimta amma zan tafi aikin haji a cikin zulqada ko a cikin zulhajji sannan kuma zan iya ƙara aikin haji na ya kai na har zuwa ga muharram ina fata ana fahimta to waɗannan kenan waɗanne ne miqat ko mawaƙit makaniya mawaƙit makaniya ɗan nan su ake ce ma mawaƙit na ɗaukan aikin hajji digiri? gurin da shi ne niyya na aikin umara ko aikin hajji ba zai wuce wa face ya ɗauki harama a wannan wuri? in ya wuce to akwai fansa da zai haushi ina fata muna fahimta waɗannan kuma guda biyar ne mun sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da musu ya faɗa masa habbansa ya sanya su gurare guda biyar da mutanen Madina da mutanen ainihin wato Iraki da Yaman da ainihin wato mutanen yammacin Afirka da dai sauran gurare mawaƙi nan su ake cewa mene makaliya akwai mene zulhulaifa wanda yake miƙati ne na isuwa mutanen Madina ko ko kuma mu daina tambaya kada a ce malam ya fita tambaya mai tsauri bari mu kirgo ma wakil din akwai akwai zulhulaifa haka ne ko ba haka bane akwai ina zulhulaifa din nan shi ake ce ma anguwar abiyar ali a madina ina fata mun fahimci wannan sunan anguwar rijiyoyin ali anguwar kenan ko ka ce abiyar ali ko ka ce zulhulaifa amma zulhulaifan shine sunan miƙatin bayan nan fa muna da juhfa zufan nan ya zama dole ma mai magana a kansu bai kamata shi a tsallake ba amma ba za a tambaye kowa ba zufa miƙatun suwaye miƙatun mu ne mu mutanen da muke yammacin afirka har da najeriya ina fata muna fahimta amma wannan miƙati ruwa ya mamaye shi ruwa na bahar maliya malamai wato majmu'al al-fiqh da kuma lajnat al-ja'ima lil na kasar Saudi Arabia wanda akwai wakilci na ainihin wato waɗansu malamai musamman daga World Islamic League duk abin da suka zauna suka bada fatawa miƙatun mu ya tashi a Jufa ya koma Rabin ya koma ina Rabin shine da Hausa akan ce Rabunga Rabunga ko amma Rabin ne sunan gurin idan ka sauka a Jidda a jirgi za ka tafi ainihin wato Rabin wanda ke yan kilomitoci ne ba su wuce kilomita goma sha biyar ba daga ainihin wato jidda a kai ka ɗauko harama daga gurin sannan ka wuce maka, shi yasa ya zama dole dukkan meniya na aikin hajji ko umara ba zai ainihin wato wuce wannan gurin ba ba tare da ya ɗauki harama ba a nan gurin ina so in janyo hankalin mu yan uwa masu albarka kan wata matsala da aka daɗe ana tattauna ta shin jidda miƙati ne ko jidda ba miƙati ba ne a zance mafi inganci jidda ba miƙati ba jidda ba miƙati ba dukkan inda miƙati yake za ka samu an gina masallaci a wurin sannan akwai bayika na wanka da ɗaukan harama da za ka shiga ka yi tsafta dai wanda yake ba a rasa bayika ƙasa da guda dubu a wurin amma cikin iyafot kuwa bayikan iyafot ne za ga mutanen mu alhazai Allah ya kyauta ba mu kaɗai ba ma har da wasu na wasu ƙasashen shi sauka a jidda su rika tuba kayansu suna canzawa askarawa da ma'aikatan iyafus suna horonsu su suna yalla yalla yalla kaga mutum ya yi tsirara na wani lokaci mace ita ma ta yi tsirara saboda tunanin za ta canza kayan ta za ta je ta jidda ba miƙa ce ba ne wannan kuskure ne da an samu ittifaki da fatawa ta malaman duniya cewa wato rabit din nan shike daura da wato juhufa juhufa ita ce wato miƙati a asali yanzu bisa lalura sai aka ce rabik ita ce take daidai da ita kuma aka gina masallaci aka gina banɗaki na wanka da na zagawa don a samma a shi alhazi alhazi wato dukkan wani abin da yake bukata na gabatar da wannan ibadan nasa to saboda haka ɗayan biyu ne wanda ni na sha faɗa da alhazanmu Allah ta'ala ya sa su je su aiki lafiya su kuma dawo same mu lafiya duk wanda zai tafi aikin haji sai ya makara kamar yanzu ɗan nan da muke ciki duk alhazan da ba su tashi ba yanzu to dole ne su aiki da wannan Shi ne zaman lafiyan menene zan aikin da za su yi ne yin harama a cikin jirgi a sama domin suna faɗa cewa an kusa zuwa miƙati saura minti kaza alhaji dama in zai shiga jirgi kamata ya sa haramunsa a jikinsa domin duk wani alhaji ko jirgin da zai tashi yanzu za a gaya muku cewa ba dina za ku wuce baka za ku wuce kawai kaga kamata yayi me sai ka shiga da haramunka an zo miƙatin nan a sama miƙatin da ke sama da ake yin niyya a kansa shi ne jihu faɗin nan da ruwa ya mamaye Sau da aka ce kai harama ka gurin kaga da ta sauka a jidda ran muhrim ka sauka an fahimci wannan so ko kuma in ba kai hakan ba to idan ka sauka a jidda sai ka shiga mota ka ji kabe sai ka dauko idan kai a jidda ba kai yi miƙati ba ka wuce miƙati ina fata kuna fahimta amma inda mahajjaci ko kuma shi bai umara zai wuce madina da kai tsaye to alhamdulillah ba shi da matsala da nabi ya sa mawaƙi ɗin nan guda biyar yanzu mun faɗi guda nawa biyu mun ce zulhulaifa mun ce juhfa ko rabi ko sannan akwai ya lamlam akwai mene ya lamlam akwai zatu irin akwai karnu manazil waɗannan su ne guda biyar a hadisin sai annabi ya ce hunna lahunna ولمن أتى عليهن ممن أراد من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة waɗannan miƙatocin na mutanen da ke wannan yankin ne da waɗanda suka zo wannan yankin a matsayinsu na baki wanda suke son su yi aikin hajji ko umara miƙatin ya zama nasu shi yasa alhazan mu in suka tashi suka wuce madina su yanzu miƙatin madina da shi za su yi harama aura ina fata mun fahimci wannan amma wanda ya latti ina za shi maka zai wuce to dole ne ɗayan waɗannan abubuwan da na ambata Allah ya sa mu gyara waɗannan abubuwa na yi mana matashiya ne a kan da fassara wacce tsaya da na kawo ce za su zo maka in ka kira su aikin hajji dukkan wani guri mai nisa kasashen duniya babu wata kasa a duniya fashe akwai musulmi babu wata kasa fashe akwai musulmi kuma ana zo aikin hajji daga wannan kasa sannan ya ce wa ala kulli zamir suna zuwa kuma akan raƙumi wanda yake busasshe ko kosashe wanda an mai ciwo ko kuma ya sha wahala saboda yunwan tafiya wasu ma da kafa dan ya ce rijalan haka za a tawo aikin haji ina fata mun fahimci wannan yace min kulli fajjin amin wuri mai nisa za ka ga an zo aikin haji shi yasa karka sha mamaki kare da wani aikin haji sai faɗa masa kasar sai ka ji ma kasar da kike baka taɓa jin ta ba a rayuwarka kuma kasa ce yana faruwa to ne Allah ya faɗa ba tafsiri ke ba akwai abin da nake so mu dauka sai ce li yashhadu manafi alahu dan mutane su ga abaiban amfani a gare su wa maha, an gane ku. ambaci Allah fi ayyamin sai ce ne ma'lumati ibn kathirin abul fida Allah ya ji kansa da rahama cikin tafsirin sa yace abdullahi dan abba Allah ya ji kansa da rahama yace ayyamin ma'lumatin sune ashru bil hijja kwanukan nan da muke ciki wanda ya fara tun daga jiya karan jiya ko yanzu muna ɗaya ga wata su ne ayyamin ma'alumati haka wannan aya alƙur'ani da su kuma kalla ya ce su ne ayyamin ma'alumatin da kuma Allah ya ce ki ambatan Allah ko za mu zo kila za mu ambaci ne ne ya kamata mu yi a cikin waɗannan kwanuka nan muna magana ne akan falala ga alƙur'ani ya kawo shi a cikin nassi na alƙur'ani bayan haka kuma Allah madaukakin sarki su yake rantsuwa da kinaya a kai a cikin suratul fajr yake wal fajri wa layalin ashir Allah yana rantsuwa da kwanuka goma na farkon watan zulhajji sannan mu kalla hadisi annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Amina dan Abdullahi bin Jakada yana fada cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito وكان إمام أبو داود يرويته حديثا هكا إمام الترمذي هكا ما وصلك ثم على منصنا يرويته حديثا حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي سوى ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تكلوا لما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تكادي دينا babu wani yini ko babu waɗansu yinnai waɗanda ayyukan ƙwarai a cikinsu suka fi soyuwa a wurin Allah anan muka da bai ce min halihi ayyam sama da waɗannan kwanuka billahi dan Abbas ce ai ayyamul ashir wato waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja duk abin da ka yi a cikin watan azumi na ibada ka je umara ka fitar da zakka ka gina masallaci ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi karatun alkur'ani ka soke alkur'ani su 60 irin da imamu shafi ko? kowa ta wani imamu shafi na soke alkur'ani su 60 a ramadan a soke su 60 ko a gaba ka yi duk abin da za ka yi na kusantar Allah da samun falala da daraja aje ka yi tsiyamun laili an yi ta rawuyi da kai an yi ta hajji da kai lailatul ƙadar ma da kada dace na fata mun zana wallahi bai ke waɗannan kwanuka goma da ke su ba yanzu kun ga zaman ku a masallacin nan a yanzu ba mun zauna a masallaci ba da azumi wallahi zaman nan namu na yanzu a masallaci mu saurari karatun nan ya fi zaman da muka yi a ramadan muka saurari tafsiri ya fi zaman da muka a ramadan muka yi karatun qur'ani a cikin wallahi wannan zaman kadai da aka yi shi a cikin wannan kwanaki guda goma annabi ne ya faɗa domin annabi ya yi tsalaƙin magana ya ce mamin mu maimaita hadisin mana jama'a mamin ayyamin amalu salihu wannan zaman a cikin masallaci ba amalu salihu ne. amalus salih ne ko ba amalus salih ba amalus salih ne ya kamata ku gane yanzu mutumin da yake zama wurin da ake karta amalus salih yayi bai buga kartan ba amalus salih yayi da zuwa kallon kwallo amalus salih ne kaga a ko wannan amalus salih ko ba haka bane to wannan aikin amalus salih annabi yace ahabbu ila Allah wanda yafi koyuwa a wurin Allah yace min hadhihi al-ashr saboda waɗannan kwanuka guda goma kaga yanzu karka ma ɓata lokacin ka kace min wai hadda ramadan ko ka tambaya ko baka tambaya ba hadda shi ina fata kuna fahimta sau da ka idan kana aikin kwarai kuma kayi a ramadan yanzu ka ƙara ka ninninka kwanuka ne waɗanda ba su da yawa yanzu ka kalli abin mamaki har mun ci kwana ɗaya fa yanzu mun shiga daren na biyu ne kuma kana ji kana kallo za ka ji su amma ka karka ita sun wuce kawai shi nan amma wallahi wannan falala ce ta Allah a gare mu yasa duk lokacin da wani mausumi ya wuce sai kaga wani mausumi ya dawo Allah ya ƙara kawo mana wani mausumi na alkhairi wanda mutane za su ƙara dagewa za su ƙara himma yi ayyuka da zai sa su samu rabauka a duniya da kuma gobe kiyama muna ba Allah madaukin sarki godiya akan wannan wallahi shi yasa dole ne idan ka wayi gari ka ganka musulmi ka gode ma Allah wallahi ka gode ma Allah murnar da ma ya kamata a ce in zaka iya zuba ruwa a ƙasa kaga kamar yadda ake cewa sai wannan saboda nuna murnarka wa mimma zadani sharafan wasiha wa kittu bi akhmusi aqa'u thuriya kuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya wai saboda na daga cikin abin da zai ya ƙara mun farin ciki yakan ƙara mun wato annushuwa da jin ni wani falala ne Allah madaukin sarki ya mun wanda irin farin cikin da zai sa in taba ƙasa da al'akmus ɗina akmus shine kwarmin da ke tafin kafan mutum wanda bai taba ƙasa din nan kasan bai taba ƙasa yi in ke tsalle ai tafin ka na gaba da na baya duk jijin ka fice taba ƙasa ko ba gaba ne sai ke tsalle ka tabo abin da zaka tabo a shi saboda tsabar murna da wannan din ne ma wai zai taba ƙasa in ya taɓo shi je taɓo wannan tauraruwa da ke sama saboda tsananin murna Wani zai sa ya wannan ne ai murnan nan ta kai murna ta ce wallahi shiga na cikin faɗin ka in na ji ka ce ya ku bayina in ji ina cikin bayinka kana cikin bayin Allah sannan kuma ka sanya mini annabi Muhammad ya zama shine manzona sallallahu alaihi wasallam shi kaga wannan alkhairi ne jama'a alkhairi ne ba karami ba alkhairi ne da ya kamata inda zai yiwu a siya da kuɗi sai ka siya amma sai Allah ya kawo ka kyauta ba ko ci. yara maka rayuwa yara maka numfashi dan ka samu dama kaiwa zuwa ga wannan falala sahabban annabi sallallahu alaihi wa guda biyu me suka aikata jihadi suke kowa shahada yake amma kaga a ƙarshe ɗaya ya mutu a shahada ya samu falala wanda ya mutu a shahadan bayan ya mutu da shekara guda sannan ɗaya abokin nasa ya rasu a gida ba a wurin jihadi sai wani cikin sahabbai ya mafarki annabi yakan zauna ya fassara wa sahabbai mafarki yakan ce musu wane ne ya mafarki a fassara masa wannan ya ce na yi mafarkin kaza wannan ya ce na yi mafarkin kaza ko ba ka bane dauka yan Najeriya ne sahabban annabi kuwa mafarkin me za a riƙa yi a <laughs> garwa Allah alaƙar <laughs> mafarkin kuɗi za a riƙa yi ai wani kuma shi na kila shi ba ba kudi bane damuwar shi ko ba haka ba an ce wani ya farki waya ji kukan kaza ne ko menene ko rago ne <laughs> Allah ya kyauta ƴan uwa masu albarka to anan sallama da yake wa sahabbansa wannan sai wani ya ce ya manzon Allah abin da ya bani mamaki na yi mafarkin mutanen nan guda biyu In ga wancan da ya sahada bai shiga aljanna ba sai da wannan da ya mutu daga baya ya riga shiga aljanna Shin na abin yake ba shi mamaki ga shi ya san matsayin shahada shi ne su ashe ba ya ƙara shekaru kaza ba ya yi ibada shekara ɗaya ya ƙaru a kai ya halarci ramadan ya halarci zulhijja ya za a yi matsayin shi zama da ya ce shi sa ya wuce shi Allah ka samu cikin da imani da sahabban manzan Allah ba su tsaya ba ya ku yan wasi suka yi ma annabi tambaya annabi ya faɗi hadisi ne ya yi maganarsa ya ce ma min ayyamin amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ai ayyamul ashir sai sabba suka sai tambaya walal jihadu fi sabilillah kaga ce bu wani hijira haka ne ko ba ka bane ka san jihadi kuwa ka san yin shahada mutum yayi jihadi wato shahada da kuke gani yan uwa suna da yawa annabi ya kirgo su sun kai wajen nau'i wajen 34 an fahimta nau'ukan shahada kaza shahada ne kaza shahada ne amma a ciki wanda ya fi kowanne daraja da falala shine shahada na mutuwa a wajen yaƙi kuma shahada shine matsayi na uku a aljanna first class ina fata muna fahimta a cikin ina a cikin aljanna yanzu ko jami'a ka gama aka ce ka fito da first class sai ka yi gogari mana. so sai ko ba ka bane kai ko da fas ka fito ai ka samu haka ne zuba haka ba jama'a ha suwa yan sa club su ne annabawa yan second club su ne wa siddiƙai yan third club ɗin su ne shahidai suwa yan fourth club ɗin eh masu fourth club opa <laughs> su ne salahan bayi dukkan mu muna ta fata mu samu mu shige ko mu shige cikin wancan na biyun shi ma na biyun za ka iya samu amma ba wanda ya ce ce kana ciki Allah kaɗai ya sani kuma Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa wallahi ka tuna da wannan magana idan muka haɗu da kai a aljanna zaka tuna na faɗa maka wannan magana duk wanda ka ganshi a aljanna ɗaya cikin hudun nan ne ya kai shi wallahi matsakinsa kenan ko dai annabi ne in ka ganshi annabi ne ko ya zama siddiqi ko ya zama shahidi ne ko ya zama salihin bayi ne wallahi in ba salihin bawa bane bai cikin wancan kuma zai taba shiga aljanna kalli matsayin su wani ke nuna maka me ya matsayin ke shine ne class ko shahada annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisi cewa idan mai shahada ya yi shahada waɗansu abubuwa ne guda biyu suke faruwa da shi nan take nan take ba abubuwa guda biyu ba waɗansu abaibai wanda zan faɗe su yanzu cikin hadisin annabi ya ce jinin farko na ɗiga ana gafarta mai zunubinsa jininsa na farko da ya ƙarfi so ka mai wuka aka yi ko saransa aka yi kuma mai aka yi masa ko jinin nan na fitowa ana gafarta mai zunubin jinin ba zai kai kasa ba ba an gafarta zunubin shi can hadisi yace yughfaru lahu dhunubihi inda awwal qatratin min dami aw kama qala alayhi salatu wassalam sannan nan ta ce za a nuna maka gidan shi a aljanna yana kallo kaga na biyu kenan da uku za a bashi shekan mutum 70 a cikin familin sa mutum 70 fa zai shiga kai gaba da wani masu ce to ranar alkiyama suna da yawa Allah sun yamu daga ciki ka so ku gane darajar suna. da ƙimarsu domin ya tabbata a hadisi idan aka zo ranar tashin alƙiyama za a ɗauko jini na masu shahada da tawadan malamai hawaye na waɗanda suke kuka an fahimta bayan duk an kama tutoci da aka kafa ranar alƙiyama an kafa tutan masu haƙuri an ba annabi ne shine shugabansu ya riƙe ta tutan samari wanda suka kange kansu barin yin zina an baiwa annabi yusuf ya rike ta an ce su koma bangaren dama an kafa tuta hatta ta makafi waɗanda suke sun shiga cikin jarabawa da guragu da wanda Allah ya jarabce su da rashin waɗansu gamomi a jikinsu su ma an kafa musu tuta tana hannun annabi shu'aibu alaihi salam an kafa tuta ta ainihin wato mutane iri iri ga sanan an kafa tutoci a take ta wani cikin lamu sai a dauko inna abubuwa guda uku da na fada sai a auna to san mai annabi yace yace sai su wa'incan da ainihin wato suka yi kuka tutocin su tutar su kala kala kake da shi saboda wani yayi kuka dan tsoron Allah wani yayi kuka dan kwadayin aljanna wani yayi kuka dan kaza kowa da yin kukansa ba sai ba ta amfani aljanna eh amma banda wanda yayi kuka dan an hana shi kudi ko dan an hana shi abinci ko a kukan da aka yi dan Allah sai sa ta zama wato tuta ce mulawwana haka annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan idan aka zo da su aka auna kukan hawayen kenan da jinin da tawadan malamai annabi sallallahu alaihi wasallam sai jinin masu shahada ya rinjaya jini shi zai rinjaye nauyin gaba da a ce su koma su ga aljanna masu ilimi malamai kenan sha ya Allah ai mu muka sa muka karantar da su falalan shahada har suka yi shahada ta ce to guda ka ta kudan za sai a sake aunawa hawaye da wancan hawayen ma rinjaye na malama hawaye ma zai rinjaye ta wadan malamai to annabiyun ne da suka sake magana sai Allah ya yi musu dariya su malaman ba ina son yi magana akan malamai ina son magana ne akan shahidi dai Allah ce ai ku malamai a wuri na kamar annabawa na ne haka kuje ku je ku ceci wanda kuka ga dama wani ya taimaki malami kan shi karatu wani ya bashi abinci sanda yake jin yunwa wani ya bashi abin sha sanda yake jin kishi kowa kaga idan Allah zai taimaki wanda ya taimaki malami to ka tabbatar da cewa ko duk mutumin da ya ci mutuncin malami a nan duniya sai Allah ya wulakanta shi a ranar tashin aljama Allah ya tsare. Amma kun ga wannan matsayin da jini ya kai to duk fa wannan abun sahabbai suna sane suka zabo babban abu suka tambaye manzan Allah suka ce walal jihadu fi sabilillah sai annabi ya ce walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi dan Allah bai kai aikin kwarai a cikin wannan kwanaki goma da farkon watan zulhajji ba sai annabi ya ce illa ya to gaciya ya istisna'i ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi dhalika bi shay'in sai dai mutumin da ya fita da kansa da ya tafi jihadin sannan ba ya tafi jihadin da dukiyarsa ilar dokinsa da makaminsa da guzurinsa ba dukiya ba ce ya fita da su yake ko ɗaya bai dawo ba shi ya yi shahada dukiyar ma ta mutu dokin da duk abin da yake komai ya riga ya kare a wannan kaɗai ne za su kankan da wannan amma ko shi mai shahada wanda zai zama kullum mai jihadi matsayinsu bai kai wanda ya yi aiki a cikin wannan kwanaki goma a cikin watan zulhajji ba kaga waɗannan su ne ayyamul ashir ayyamul ashir falalastu suna da yawa falala ne wanda kamar yadda na faɗa lokaci ba zai ba mu dama amma sai dai kawai mu faɗi abinda muka iya faɗa ina fata muna fahimta da daga cikin falala shine malamai suka yi sabani ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yace mun tambaye malamin wannan malamin sa shine ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama shin wai tsakanin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan da kwanaki goma na farkon watan zulhajji wanne ne ya fi falala wanne ne ya fi daraja yanzu kai wanne za ka zaba a nan yanzu kafin mu saurari amsar da sun jami'a ya fada wanne ne ya fi falala ramadan ba ka kalla ka gaba karamin abu ne ba. sannan kuma zulhajja zulhajji kwanaki goma wannan ya fi yanzu nan ke tambaya a karamakumullah zulhajji ya fi wannan kai naka kenan zaɓin karamakallah zaɓin eh masha Allah ka dogara da wannan to ku ba ramadan ya fi haka nake so ramadan kai ma ramadan ka zaɓa eh to akwai wanda zaɓa ramadan ne <laughs> ko filaji bai na'am ne da gaske sai da kana kamar ramadan zai bi eh to ne sai yake ce yake cewa idan ana maganar nai ne yini an san yini ko idan ana maganar yini ne to babu yini duk duniya da ya kai yinin kwanaki goma na farkon jikin kuna fahimta yin nan sannan yace idan ko maganan dare ake yi dare kadai to dararen karshen watan ramadana guda goma nan yafi kowane dare ina fata kuna fahimta ko menene dalili yinnai na cikin kwanaki goma farkon watan zulhajji yini ne da akwai wato ranar arfa a cikinsa wanda ranar arfa shine mafi alkhairin yini a wurin Allah a duniya ga baki daya wanda Allah madaukakin sarki yake gafarta wa bayinsa yake yanta su daga wuta shedan yana kuka yana nadama yana kaito ba kuma yadda zai kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan a cikin dararensa akwai daren lailatul qadari wanda Allah madaukakin sarki ce khairun min alfi shahr ina fata muna fahimta idan raba gaddama ko ba raba gaddama ba in dare ake magana wannan in yi ne ake magana ina fata muna fahimta to ashe kaga falala ne sai mu kalli hadisai kuma guda biyu da suka wannan zai fada cikin me ya kamata mu yi a cikin wannan watan cikin kwanakin nan abin da ya fi muhimmanci ya fi kima ya fi daraja da aka bukata shine sallah sallah sallah akan lokaci karka yadda ta kubce maka a cikin jam'i. da yawan nafil fili domin ana ninninka maka lada aikin kwarai ne sannan da zikiri zikiri mafificin zikiri shine karatun alkur'ani karanta shi sosai ka samu natsuwa a zuciyarka abin da yake damun ka zai yayi الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فلا بذكر الله تطمئن القلوب ya fata muna fahimta ka samu tsuwa bayan nan sai sadaka sai yawan yafiya idan an ɓata maka daga nan kuma sai sulhun da tsakanin mutane daga nan sai ziyara ainihin wato mai da yan uwa da dangi ziyara makabartu abinci wannan ko da ni ya yi musu addu'a ba laifi ne, ziyara asibitoci don duba marasa lafiya ziyara gidajen yari don duba halin da suke ciki a faɗa musu magana mai daɗi wanda hankalin su zai kwanta su samu natsuwa ina fata muna fahimta daga nan kuma sai abin da ya shafi azumi a cikin waɗannan kwanuka da gangan na bar azumi a ƙarshe saboda ina so in kawo waɗancan hadisan da na faɗa ba kuma dan shi ne ƙarshen abin da ake yi ba a cikin waɗannan ayyuka kwanuka shin mutum zai iya yin azumin kwanaki goma kwanaki tara na a cikin za a iya yi na Aisha Allah ya kara mata yadda malama cikin gida da gaskiya diyan mai gaskiya al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawati tace dangane da waɗannan tace ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtan kwanaki tara nan gaba ɗayansu ina fata ana fahimta kisa kisa kun ji wannan hadisi ya inganta sai wani hadisi shi ma ingantacce na ɗaya uwar mummunan ita ma da na hafsa ibn tu'ma Allah ya ƙara masa yadda da kuma ƙara masa yadda ita ma ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban taba ganin annabi ya yi fashi ya bar waɗannan azumi guda tara ko in ce ayyamu tis ko kuma an ce saumu tis ko ya zo a hadisi tis ɗin nan ana nufin ranar arfa ga malamai sun yi maganganu guda biyu akan wannan al'amari shi ne za ga zahirin cikin gaba akwai cin karo amma ba cin karo ba ina fata muna fahimta hadisin na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin su gaba ɗaya ba a cikin da ake magana kwanaki goma kwanaki goma nan a ciki yau muna ɗaya ga wata za ka ce maka gobe biyu ga wata jibi uku ga wata wata haka haka idan aka kai goma ga wata ran yaushe kenan ranar sallah ala azumi ran sallah gaba ya azumi ran sallah shi ne abin da na na shafi ke nufi bai taɓa yin kwana goma yana azumi ba azumi ran sallah karama ko babba ko azumin kafara mutum yake yi sai sallah ta taho to dole ya aji azumi a wannan rana kafaran ko ko wanda ba a tsallake ne kusa akwai kafara masu zafi wanda ba a tsallake ko kamar ne kamar kisan kai kamar kamar jihari A san zihari ko a san jihari zihari shi ne mutum ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa irin shi haɗin ɓaki ɗin nan a fahimta sai ɗin nan ba ruwana da ke bai dai siyasa sake ta ba amma ni in haji kwanciya da ke in na kwanta da ke kamar na kwanta da ta wanda shi ke nan kawo haramta ne tunda ya bude kwanta da mahaifiyata shi ake ce mu jihari wannan kuma mun san kissa da ta faru da wanda aka saukar da ayatul dalilin da ita ce khawlatu binti salaba ko Allah ya kara mata yadda da mijinta ausu, bin Samit yayin da ya mata zihari dattijo ne sun yi an yi irin auren zumuncin nan ne da aka auren zumunci ita kuma tana dan dai sauran shekaru shekaru haka shi kuma ya riga ya dan ja ko ida wadan musu ya hada su kawai sai ya fushi ya kamanta ta da mahaifiyarsa sai ya fita bayan ya fita ya dan dawo a majalisi sai kuma ya dawo yana bukatarsa ce ina a tun da ka faɗi wannan magana kuma su a jahiliya a lokacin inda mutum ya faɗa ka al'amarin haka ki ka riga ta haram shine ya tilasta mata har sai da ya cire mata kaya ya jima fa kija kija Ya ce sai ne masa dabara da abin da yara yan mata suke da matsofaffi hikima da wayo sai ai na ku yi haƙuri amma dai ba matan anan balle mu tambaye su ya suke ma da cije wayo ta mai wayo ta ture shi alaman ya fara cire mata kaya ita take sai da naje gidan makota na arzani na sa a jikina na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kafaran jiharin nan da nake magana a sakamakon wannan abun shine Allah ya saukar da karshe Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir har zuwa inda Allah ya ce wanda suka yi matan su jihari sannan suke so su dawo gabarin jiharin والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا كالله سي فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا سي أنت بيوا kafin ya sadu da mata ko kuma fa mallam ya tsare in ba za ka fa mallam ya jirkai in baka samu baiwan ba sai ce fa siyamu shahrayn sai ce mutatabi aini kaga ajere ba tsallake to ko irin wannan kake yi sai sallah ka zo dole ka ajji azumin ka ina fata muna fahimta dole ka ajji azumin ka ka huta ran sallah idan an gama sallah sai ka ƙara ɗora amma ba sallah kana cikin azumi ka yi guda hamsin biyar kawai sai kaɗan cewa, ce wallahi na gaji ba wata yan walima an zo ka ga abinci shinkafa kaza ya burge ka kawai sai ka ci abinci kai su rubuce su rubuce gaba da sai ka sako ka ga akwai matsala ce waɗannan su ne kawai irin waɗanda za ga cewa sun zo sun dakatar da wani abu na wajibi saboda ba azumi ranar sallah shine ne na Aisha take jiki da wannan ina fata muna fahimta sannan malamai suka ce inda na Aisha. Allah ya kara masa yadda ta kone yin azumi gaba ɗaya ne to hadisin na na hafsa da yazo ya tabbatar to shi kuma da shi za a yi aiki saboda ƙa'ida ta malaman usulul fiqh da suke cewa wato musbit a maganar da aka tabbatar wato ana kaddamar da ita ne sama da wanda ya kore domin wanda ya tabbatar yana da ilimi tsari akan wanda shi kore waye. ina fata muna fahimta yanzu a zo ne zo ce a ah, da za yi mala ibrahim almadani ne ya zo ya mana karatu ko ba ka bane yanzu kila yana da tabbas ne sai wani ya ce shi kuma na ji kamar an ce al'adamawi ne zai a kuma ce ba shi bane wani malami misali ke fara shi lafi kuma an ce wane ne kaza wannan shi ya tabbatar wannan ya gani saboda ke yana da ilimi ɗoriya domin shi tabbatarwa yake wanda kuma yana korewa ne to mai korewa ba a ɗaukar ta ya tabbar a ɗauki wannan wanda yake tabbatarwa suka fata muna fahimta idan ya halatta a yi wannan azumi na ranar tara ga wata mai annabi ya faɗa a kansa annabi ya ce ina fata a wurin Allah yana kankar zunubin shekara biyu shekara ce da wacce ta wuce da wadda take ciki ta ba ta muna fahimta haka abin yake wasu kuma sukan ta da wadda kake ciki da wadda za ta zo nan gaba za ka zo ka kai dan gaban ne isa wanda suka fassara na farko shine fassarar sefi shekarar da ta wuce da wadda ake cikin ta ina fata muna fahimta idan sai azumi a wannan rana sannan azumin wannan rana ya shafi kadai wanda baya arfa ne ban mu da muke ina muke gida mu kadai mu ne za mu yi azumin ranar arfa wanda yake arfa shi ba zai yi azumi ba saboda annabi ya yi tsayuwar arfa ne babu azumi a bakinsa ba azumi a wannan rana menene na dubban da ke tare da waɗannan kwanuka hadafin sanannu ne sai da tunatarwa na daga cikin daga daren jiya duk mutumin da ya niyya zai yi hadaya ko zai yi layya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mustahabi ne ku ji fa ba wajibi ba ko a mustahabi ne an so kada ya aske gashin sa kada ya aske akai fassa ko kumba ko kuma farce ko idan gane Hausa amma da shi yana ga farce dan yatsa ne ko haka ne ba sakkwata ana farce tsan koko wannan kumba na'am kumba to me ce ce dan yatsa da sunanta ko da daga ne ba to ga gari ce za ya daure ne kawai yake ba da ne saboda akwai wata rana ina tunawa har yanzu ban manta da abin ba shi yasa in nazo magana sai ka na faɗe su daga gaskiya saboda gudun kar a samu wato wani irin fahimta domin ila abin da wani ya fahimta ba shi ne wanda yake fahimta ba lokacin da muke karatu a madina mukan je gidajen alhazai don yi musu shau'iya wato waye musu da kai a kan abin da ya shafi aikin ziyarar da ya kawo su madina da kuma ya za su yi aikin haji irin wani abubuwa haka to da wata rana ce muka je gidan yan sakwato ni ina bangaren maza wani dan uwa mala abubakar muktar ina ga kun san shi abubakar muktar yola yana nan shi ma haka Eh, Allah ya saka masa da alkhairi shi yana bangaren mata sai muka tara ka ina cikin maza ilm a kashiyar ana ta bayani ana cikin muka zo ba mahzuratul ihram sai na ce banda yayin tafarki farce dama ana yanke farce waya ce su da sakkwatau sosai sakkwatawa daga farce shi ne ɗan yaɗan conflict gaba da kaga mu anan kaduna ya muka aka ce farce ne za mu gane kumbati sai na ce a kumban nake nufi wannan daga baya kenan fa aka dinga mun na ce a ba yankewa ba shi ake iska ba wannan kumban to aka yi fa kenan to to aka yi fa ko ba ka bane ko kumba ina fata an fahimci yana kusa za ka haɗa duka gaba ɗaya don kada wani ya ɗauka ana datse an yada sannan kara ya ina fata muna fahimta to kaga idan kana da niyyan za ka yi ibada ta layya to da aka tinjiya an fito da sai kai askinka idan kana da gargatar gashin da zai fito ya dame ka idan ko baka da gargatar gashi baka da damuwa shikenan zaka ci gaba da ibadojinka har zuwa lokacin da zaka yi yanka da annabi ya ce har sai ya yanka hadayarsa sannan zaka yi wannan aski ila wani ya tambaya to malam ya za a yi in ina taje gemu na ko ina taje na gashin da yake faduwa babu laifi domin fitowar gashin ke fado kasa yana daga cikin abin da malayin cikin ihtiraz minku abin da ba ka iya hana shi faɗo, mace za ta iya kitso ko ba za ta iya ba za ta iya kitso da wasu matan sai a ci har kitso ka siya mata za ta iya kito, gashin da ba, za ka zo ta da kanta ko sanda ake mata kitson wannan babu laifi ba za a iya taba kare shi ba a cikin ya faɗo ya bata mata harayyarta ba ko layyarta ina fata muna fahimta abin da a shari'a ta hana haka kawai kyakko reza ko ka ɗauko almakashi ka dinga askin gashin kana kabin kai a dole za ka yi ɗan kwalita za ka kwalliya kuma alhalin za ka hadaya za ka yi layya wannan shi ne abin da aka hana sannan ya halatta in yi aski na domin na san ba ni da halin yin haraya ko layya bayan kwana uku ga wata ko biyar ga wata sai kuma na samu halin yin layya to shi kenan sai in kame daga lokacin ina fata muna fahimta a ina ma da niyyar zan yi layyan shi ma ya halatta mun yi kwana da kwanaki a ciki kwana biyu uku hudu biyar amma kuma ga wani gashi na girana ko na gashin bakina yana damuna yana shiga cikin bakina ya halatta in tuge shi iya wannan wanda yake damun ka saboda ka'idar al su tuqaddar bi qadariha ita lalura ana kaddara ta ne gurgurun yadda take ba za ka aske gaba da sai ka cire iya mai damun naka ya halatta ina fata muna fahimta daga nan kuma sai ne sai abin da ya shafi nau'in abin da ake yankawa abin da ake yankawa din mun sani shi ne mu a mazhabin mu na malikiya shi ne rago ya fi ina fata an fahimci wannan su ne tumakai haka ne sannan ana iya yi da awaki ana iya yi kuma da raƙumi ana iya yi da sa da rago ko kuma in ce da awaki da tumaki ba su ne ƙasa ba to waɗannan abin da ake bukata a kan kowane ɗaya a cikinsu ya zamanto sun cika ainihin wato shekara a tsaya ina fata muna fahimta shekara na Ɗaya. shi ne wata goma sha biyu shi ɗan tauran nan ya fi wata goma sha biyu ya isa nayya in dai ragon nan ya fi wata goma sha biyu ya isa nayya ina fata muna fahimta malamai sun ce wanda ya fi wata goma sha ɗaya amma ƙosashe babu laifi ana iya yi shi to safa sa wanda ya shekara biyu ake bukata shekara biyu duk sanda ya shekara biyu ya isa nayya raƙumi fa raƙumi sai ya shekara biyar ina fata muna fahimta da ɗan taure da rago ko tinkiya da ana yallaye da su sun fahimta mutum ɗaya ne duk dabba ɗaya kai da na mutum amma yana iya ishirakin iyalansa a ciki ina fata muna fahimta amma da sa da raƙumi ana iya musharaka mutane bakwai su haɗu su yanka sa ɗaya ko raƙumi ina fata mun fahimci wannan kuma duka kowanne a cikin su yayi layya ne gane wannan ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ranka ya yanka raguna guda biyu manya manya digga digga masu kahwanni eh ɗaya nasa da iyalansa ɗaya kuma ga al'ummarsa shi ka an baka samu halin yin laiba manzo Allah ya maka laifi eh amma ba za ka je madina ka kana neman in ana gwanda annabi ya manka maka a dan baka nama a babu wani amma dai annabi ya maka ana fahimta sa'annan kuma bayan nan siffofin shari'a kai magana a kai waɗannan dabbobi sai wanda na kasasta ta bayyana kai ce ita ake hana a ilayya da ita amma wanda akwai wata na kasa a jikinsa amma ba a bayyana take ba ya halatta a ilayya da ita kamar mai ɗan jasa wanda ba za a gane ba kamar mai ɗan yankin bindin da ba kowa zai gane ba kamar mai dan ballallan kahon da ba za a gane ba baya damu kamar mai dan ballallan kunne amma kuli a kunne kai tsaye ga jini na zuba kafan ya balle guda ɗaya ga shi ma jini na zuba wannan duk ba za a ga ya balle bal ga shi nan da an kalle shi an ga gurgu ne ba zai yi ba ina fata ana fahimta wannan sai dai a ragon suna da shi amma ba ragon layya ba an fahimta sa'an kuma mata suna iya yanka ragon layya da kansu ko su sa a yanka musu ina fata muna fahimta sannan abu na gaba yankan yana tabbatuwa ne bayan sallamar idi bayan sallamar idi ba sai sharaɗi ne wai sai liman ya yanka ba da zarar liman ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum shi kenan yanzu lokacin yanka ya yi liman na tafiya da rago ne can a yanka don a gaya wa mutane yanzu lokaci ya yi ana iya yankawa domin an ce kada wanda ya yanka sai ainihin wato lokacin yanka yi to yaushe ne lokacin yankan sai a ce ai da aka raba kallawa ba yanka na shi ba. lokaci yayi kenan sai kowa yanka na shi amma da zai yi kana filin idi ba ta kana gida ba ta zo aikin hajji ba ko ba ba ta zo idin ba za ka yi buga mata waya an idan da idi ajiya a yanka ragon nan shikenan sai da gara masa wuka yayi ba abun lura shine masallacin da ke idi limamin ku ya yanka nasa shi ba wai in wasu sun yi ba kai ba ka lura domin wani zai iya samun uzuri bai je masallacin ba in baka samu zuwa ba saboda uzuri sai ka ga masallacin da mafi kusa da ku suka iri sun dawo da lokacin yanka ya yi, ina fata ana fahimta ba sai liman yi ba ina sake hana ta domin wasu kan dauka haka yanzu ka kaddara a zo sallar iri liman bai da ragon layya sai ba za ka yanka naka waje eh jama'a ba za ka yanka ba ba za ka yanka bayan liman da yanka ba sai da kai a ce wancan tunanin kuskure ne ma'ana ɗauka wai dole sai ya yi shi ne kuskure amma kuma ga hikimar da ta sa ake zuwa da nashi har kowa ya gani ina fata muna fahimta Allah madauki sarki da mana jagora kuma masu albarka waɗannan kwanuka guda goma kwanuka ne waɗanda yake suna da falala masu yawan gaske wanda hadisai da dama na yanko mana waɗansu hadisai ƙwaya uku ne kaɗai waɗannan ayoyi guda biyu wanda duk muke ta wannan zagaye-zagaye amma kusa da ƙarshe don ba ce na ƙarshe ba wani abin da yake da mahimmanci mu shi jeran ta azumi daga yau ɗaya ga wata har akwai tara ga wata da niyyar cewa wani dole ne ko wani ibada ne na dole a kanka to bid'a ne ina fata muna fahimta amma ka jeranta azumi da sunan ibada kawai kake na amfana da rabautan waɗannan kwanuka daga cikin ibadanci akwai azumi to ba laifin zane ko kai ɗaya ka huta jibu ka ƙara ɗaya ko kai azumi biyar a cikin kwana tara ko kai takwas a cikin tara ko kai bakwai ko kai biyu ko kai kalma ko ma ba kai ko ɗaya ba ina fata kuna fahimta to wannan shine sunna amma daga cikin abin da ake ƙara tabbatar mana da shi yake ta'akkudi shine nawa muke magana tara ga wata tara ga ne tara ga wata shine azumin ranar arfa musamman ga waɗanda muke gidaje ba tare da mun je aikin hajji ba saboda da zulban shekara biyu akwai wani bai laifi a cikin mu akwai wanda bai yanzu zaman ka a cikin masallacin na Allah kaɗai san laifin da kai ko ba ka bane ba dariya za ta ko murmushi ba Allah ka dai san laifin yanzu a cikin ranka kawai kana cikin masallacin nan da kake malamin nan ya cika surutu a zuciya ka yayi shi ma laifi ne ko ba ka wani ko malamin nan zai lokaci ya yana bata mana lokaci za ka za kaza kaza eh, duk wani tunani inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula duka za a tambaye mu akai kaga ai akwai matsala ke sai ka shi dan adam baya rabuwa da laifi kuma duk wata dama da ya samu da Allah zai masa gafara yana ribata can yana ribata can ne kawai ba a ainihin wato sakaci da dama waɗannan mawasin din wallahi Allah madauki ciki yana kama da su ne don rahama a gare mu rahama ce kaga mawasin din mu banda idi da ake yi akwai juma'a juma'a shi ma idi ne na mako mako ga azumin nan fa yana zuwa shekara shekara ga wannan sallah aikin haji kuma da ga dukkan irin waɗannan mawasin din suna zuwa ne bayan wata babbar ibada azumi ku kalla ku gani bayan ramadana ake sallar idi yanzu wannan kuma bayan aikin hajji da shi za a yi idi ko ba haka bane a ce Allah madaukakin sarki kamar yana nuna mana ne wannan hadisin da annabi ya faɗa cewa ba wanda zai shiga aljanna ko wanda yake cikin al'umma ta idan waɗannan kwanukan suka zo ka yin aikin da Allah zai sa ya gafarta maka wallahi kai aka ina fata a fahimta lafiya sulhu sadaka na ga wani babban aiki ma da yake da muhimmanci a irin waɗannan kwanuka da ma wani kwanukan da ba wannan ba sai shayar da ruwa wallahi malam shayar da ruwa alkhairin da ke cikinsa Allah kaɗai ya san sa ruwa da gani ruwa wannan kana da bora a gidanka ka fito da kan famfo a jiba ba ka da shi amma kana da kuɗi naira ka dubu ɗaya za ka sayi jakar wata guda nawa ka ka siyo su akwai masu aiki cikin rana suna digin a ko suna wani abu ka ce ga ruwa ku sha sannan ku da aiki wallahi duk mutumin da ya sha wannan wallahi malam Allah madauki sarki zai baka lada mai dimbin yawa kuma zai gafarta maka zanubanka mun wato hanta ce ka jiƙa ta da ruwa ba karamin aiki bane sadaqatul jariya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ruwa to wannan zai gagare ka ne malam ba zai gagare ka ba balle kana da halin da zaka iya yin abin da yafi wannan kana da halin da zaka yi abin da yafi wannan kai sallah kai ma ka karanta qur'ani da kai da iyalanka ku yi jami'i idan baka samu a masallaci ba da sauran abubuwa na alkhairi ga sunan burjik bila adadin wanda Allah ya yi mana cimo da ba za su kirgu ba wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu Za la suha. Allah ya ba ku duk abin da kuka roke shi yanda za ku zauna ku ididdige ni'imar da Allah madaukin sarki ya muku wallahi ba za ku yi ididdige ta ba ba za ku iya ba me zai sa mu kasa yin ibada a cikin kwanaki tara mun yi wata ɗaya ma balle kwana tara ko kwana goma da daga cikin abin za mu yawaita a cikin kwanukan nan su ne kabbarbari tun daga gajiya. amma ba ma ki kila yanzu an manta su duk ba sa yi wannan na daga cikin kurakuran da muke kabbarbaran nan da ake tun daga jiya ake farawa da aka ce an ga wata siffa su shine ko sigar ne Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd kana yi a daga murya maza mata su kasa kasa yi a waje kana tafiya a mota ka kana yi ta zo wucewa ne ta gaban shagon waɗansu su ji ka su masu suna su yi ana yi har a cikin kasuwanni haka sahabbai suka yi haka manzo sallama ya yi ina fata muna fahimta haka za a yi ta yi bayan kowace sallah ta farilla idan an yi a raƙa wayan waɗannan kabarbari har a tafi iri ana yi sannan kuma idan an dawo na daga cikin laduba da dai a mutu ga mun yi bayani a gurguje ne shine ma'ana canza hanya idan an tafi idi wannan kuma na san tunda malamai suna nan za su bayani kan hukunce hukunce abin da ya shafi a ranar idi din da layya a ranar idi da hudu da liman ya kamata ya yi wanda wannan ma kuskure ne da yawa daga cikin mu muke yi tafiya cikin sauraron huduban liman wato huduban nan tana da matukar muhimmancin da ke domin tana da alaka da wannan sallah da ba daidai bane ba an yi sallar idi an idar da sallah kaga mutum ya tashi yana tattara kayansa yana ainihin wato tafiya da shi da yaransa don wa masu albarka Allah ya muku lima Allah ya muku nima da ce ce nima nimar ita ce kawo mu waɗannan kwanaki ina wanda ya mutu jiya shi bai iya ba ne bai da waye ne ya mutu Allah ne ya karɓi rayuwar na wanda ya mutu shekarun jiya na wanda ya mutu satin da ya wuce na wanda ya mutu wasu da ya wuce duk ba su iya bane Allah bai kawo su a wallahi Allah ya jinkirta rayuwar mu ne dan ya mana ni'ima to da muka kawo waɗannan kwanukan ba karaman ni'ima ba shi to mu sani ni'imomin da Allah ya mana suna da yawa wannan ni'imar mu mu amfana da ita mu libace ta domin Allah ya ce summa la tusalunna yawma idin Allah zai tambaye ku akan ni'imar da ya muku ranar tashin alkiyama Allah zai muku tambaya kuma za ka ba da amsa da kwanaki goma zulhajji ya same ka ne ka aikata na yi ibada ne ko ku aka saba ma Allah ne sannan a wata magana da ibnu qayyim yayi wanda da kanta nake so in cika abin da nake magana akai shine ce, wallahi yadda ake ninninka ake girmama ladan aiki a kwanaki goma nan na watan zulhajji to haka ake girmama zunubin wanda shi ya aikata a cikin kwanaki goma wannan na zulhajji Allah madaukin sarki ya sa mu zamanto masu yawan tuba ya ciyaye waɗannan kwanuka da kimanta su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sanya su zamanta zama masu ni'ima masu falala a gare mu sannan maganar ni'ima da nayi cewa lallai za a tambaye mu zan cika mana da hadisi guda ɗaya na ƙarshe annabi sallallahu yana cewa za a zo da wuta ranar tashin alkiyama tana da linzami guda dubu saba'in linzami na wuta guda dubu saba'in kowane linzami ɗaya akwai mala'iku dubu saba'in da suke rike yace yuja'u yawmal qiyamati bin nar laha 70 alf zimam ma kullu zimamin saba'una alf malakin ya yajuruna addanta tana ihu tana karaji tana cewa ainal mutakabbirun ainal mutajabbirun aina man asraka ba Allah ya ghaira ina masu girman kai ina masu dagawa ina waɗanda suka haɗa Allah da wani tana wannan ihu tsakanin tafa da mutane shekarar dubu guda tafiyar shekara dubu annabi ya ce wallahi babu wani mala'ika makusanci ko annabi da aka aiko wallahi fashi ya faɗi a gwiwarsa yana ya rabbi nafsi nafsi kowa ta kan sai sai wannan wuta ta ce na rantse da wanda raina ce hannunsa wuta take magana ta ce wallazi nafsi biyadihi la an taqimanna mimman ista'ana bi ni'mati rabbi ala ma'asiyatihi sai na ɗauki fansa a kan duk mutumin da ya yi amfani da imar da Allah ya yi masa ubangiji na wajen saba ma ubangijin shi sa kaga Allah ya kawo cikin wannan kwanaki ne masu kamar ganin ka ne kaga Allah bai yi ka makaho ba ne masu sai ka je ka kalla haramu Allah bai yi ka gurgu ba sai ka sai ka tattaka ka tafi wurin saman Allah ni masu sai Allah ce ta ɗauki fansa a kanka sannan ta ce wa aka rizqahu wa lam yarji an mukhalafati kace arzikin Allah bai daina saba ma Allah din ba kace arzikin Allah bayan kasa amma bai daina saba ma Allah sai ta ce alhamdulillahi alladhi ja'alani niqmatan liman asa na gode ma Allah wanda ya sanya ni in zama narkon azaba ga wanda ya saba masa wa zahazaha anni man amana bihi wattaqa da kuma nisantar da ni ga duk mutumin da ya yi imani da shi Allah ɗan ya kuma ji tsoron Allah Allah marauki sarki muke roƙo ya tsarkar da daga wuta abinda muka karanta ya zanto duk muna addu'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah madaukin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum Eh. Eh. to wannan tambayar taka tana da mahimmanci wato mun faɗi shekaru cewa da tumaki da awaki shekara ɗaya sa da dangin su wato da sa ko sanuwa shekara biyu ko ainihin wato raƙumi shekara biyar idan aka samu abinda za a yi yankan da shi wato ko cikin awakin ko tumaki shine tambayar da kai ya cika shekara ɗaya amma yana da ɗan tsamurarren jiki wannan ba ne shi za a iya in ya cika ka'ida amma abin da nake so mu fahimta shine a wurin layya ba yawan wato tsadar abin da za a layyan ake kallo ana kallon yawan nama ne to idan ka tashi yana da kyau ka duba ka samu wanda yake shi, wanda yake da nama an fahimta shi aka fi so domin Ah, abinda annabi ya kasa na yadda za ka yi da nama ya ɗaukaku a kansa sun gane ko annabi ya ce ne a ci a ajiye da kuma yi sadaka ina fata muna fahimta a nan ma ina so in janyo hankalinmu cewa da ake dole sai ka kasa nama kashi uku wannan kuskure ne annabi ba haka ya faɗa ba wannan abin da ka ji na faɗa ya ce ga yadda ake manaman kawai ya zama an ci an kuma bayan. da ka ɗiba a cikin namansa ka bada sadaka yayi ka kuma ajiye wasu a fridge ɗinka yayi ka ci kuma wasu wannan alhamdulillah a ba ka ce sai ka kasa 50-50 kashi uku a kai can a kai nan a kai nan ba haka annabi yake nufi ba ina fata muna fahimta a yi samu wannan kashi ukun da ya faɗa a aikace ne a yi fata muna fahimta ka tabbatar da dai ka yi haka a cikin naman layyanka to yana da kyau idan aka zo sai a duba wanda yake lafiyayye idan ka zaka amararre ne kana iya barin shi amma idan babu kamar yadda muka kawo ka'ida da zu malayi la yutraku kulluhu la yutraku ma la yutraku kulluhu la yutraku jilluhu wanda ba za a samu yadda ake so ba shi kenan ba za a bar shi gaba ɗaya ba ai da baki kiran aka ce gwara baki baki ba shi irin shi da ake ce kafin zuru ba eh, <laughs> wai da mutane su zuru haka su ba filan ba gara da ya ce su masu nan yanka eh, ko shi ake cewa ragon malam a ba shi wani ragon malar ko yawa ragon shi shine ga mai ga nama amma kuma ga arago? yawa shine mana Allah ya mara jagora gora? na'am eh eh eh ba matsala ai wannan matsalar ni in particular na yi maganganu da yawa a kai hanyoyi ne masu sauki alhamdulillah hukumar alhazai ta ƙasa da ma jihohi musamman kaduna suna ƙoƙari kwarai da su dukkan su kowa eh, yana abin da zai iya yi ko ba haka bane amma akan wannan matsalar ni sai na gaggajiya wasu ko ba haka ba da ya kamata su yi an biya kudin aikin Haji misali sai aka ce to yanzu an fahimci ga waɗansu alhazai sun yi latti lattin nan da suka yi kuma maka za su wuce to ku alhazai akwai bukatar ku ƙara kuɗin kuɗi a cikin kuɗaɗenku kila a ce riyal hamsin ko riyal talatin wanda wannan kuɗin da ya wuce naira dubu uku ko dubu biyar mu ɗauka ma dubu biyar a ce ana so ka ƙara a cikin kuɗinka kudin mota ne wanda idan an dauka an sauka a rabi a jidda za a kai ka rabi ka dauko harama a rabi alhaji zai kasa biyan wannan ne wanda biya wasan sai zai kasa biyan dubu biyar misali za su ji kaga ba za su ji ba kaga ba a yi wannan ba bayan tun ba a yi ba matsala ba sai an yi wannan hayaniyan ba ga wanda ba kashe ko titi ba wani hayaniya ba ƙarin kuɗi ba wani hayaniya yanzu gobe zan tashi matsayina na wanda zan biya shi hajji a'a jibi za mu tashi allai almin da ni yanzu na san cewa mun yi latti haka ne ko ba haka bane dan duk wanda bai tafi ba har wanda suka tashi yau za su wuce maka ne da ya kamace mu shi mu sanar da alhazai cewa duk wanda zai taho daga gida ya sanya haramunsa a jikinsa shikenan mata ba su da matsala su duk kayan da suka saka a jikinsu shikenan da an zo alhaji ya shiga jirgi da harami a jikinsa shi ya fi natsuwa ya yi alwalansa tun a ƙasa ba na ba mutum ya ce zai yi alwala a cikin bayin jirgi ko zai canza kaya a cikin jirgi duka babu nutsuwa a wannan guri za ka sanya haramunka a jikinka ka hau jirgi da shi da an tashi an tafi an zo miƙati a sama duk wanda ke cikin jirgin nan da sunan aikin hajji za shi ko umara sai ya yi harama a wurin labbaik allahumma idan zai yi tamattu'i ne kamar yadda galibin alhazanmu dama tamattu'i suke yi ko saboda ka sai kai talaffuzi a fara labbaik allahumma labbaika muna sauka a jidda ba ruwanmu da zuwa rajin domin muhrimai ne dama muka sauka yanzu ne muke bukata mota za mu fita so mu muke maka abun ba mu da wani hayaniya yanzu mun kara ko titi ba abin da muka kara dama mu din dai mu muka hawo jirgin kuma mu din a sama muka riga muka harama ba tare da wata hayaniya amma yanzu da za ka ga wani wanda yake da irin wannan ilimin ya shiga cikin jirgi da harama a jikinsa za ga wasu alhaji suna nuna su ka wannan ya fita shi kamar ma bai taɓa zuwa cikin alama ma yake sa harai wasu kuma cewa shi ne waye ya su ne ba su gane ba amma ni a wannan cikin kallon laifin su jagororin sai kamata su wayan mana alhabi kai akan wannan cewa duk wanda ya lati wannan ya shafi masu lati ne kai amma duk masu tafiya farko farko duk ba su da matsala sun ta ga madina suke wucewa ina fata muna fahimta sannan abu na karshe shi ma da zai yiwu da zai yiwu shine a ce alhazan Najeriya ta kafin su a rika kwashe su fashin da ba wani alhajin da zai yi saura da har wai zai wuce maka duk a ce sai an tafi madina sannan a tawo maka daga duk fita daga wannan matsala cikin uku din nan babu wanda ba zai gagara ne ba wanda zai gagara amma a ciki wanda ya fi yi. eh zuwa da wurin yana da sauki amma kuma akwai kashe kuɗi a ciki akwai kashe kuɗi ila kamfanin jiragen da za su zo don su yi abin da wuri sai ka ga akwai matsala ko kuma su hukuma alhazo ya zama a kowace shirye-shiryen da kila dole baya da za su yi shi wannan amma da za a yi haka da shi ne kwanciyar hankali a ce duk alhazan mu sai sun zama madina kafin a kai ashirin da biyar ga watan zulqada a ce duk wani alhaji an kwashe shi haka da biya kyau ko ba haka ba amma idan ko ba a samu daman kwashewa ba saboda su ɗan adam ajiye kamar yadda na faɗa kuma wallahi suna kokari kwarai da gaske ni na zauna tare da su ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba na yi aiki da hukumar alhazai ta ƙasa na yi da ta jihar kaduna nan wallahi suna kokari kwarai da gaske najeriya lan sai dai an addu'a amma akwai kurakure ba a rasa cewa ba a cewa ba mu kuskure dan adam ajizi ne to kaga da za su yi haka to da abin zai kyau idan kuma hakan bai samu ba shikenan wannan nabi da muka faɗa a hau jirgi da harami ba tare da an samu matsala ba idan an sauka kawai a wuce maka idan ko ba hakan ba alhaji ya ƙara kuɗin mota ko kuma su gwamnatin su biya masa kuɗin mota su kai shi rabu ɗin ya ɗauko haramarsa ya zo ya ainihin wato yi ibada na ba sun yi kuskure su ta yi fari suka wuce su kai harama a jidda sun ɗauka jidda miƙati eh kuskure wanda ya ɗauka jidda miƙati ne a kuskure ne wani ina fata muna kanta mutum kawai ya istighfari ya ta tuba siya domin an yi shi ne akan jahilci ina fata muna fahimta wannan ni kawai shi ne mafi sauki ko ga wanda zai iya bayarwa akan istighfari da tuba akan wannan kure kan mutum ya kace bayan ilimi ya zo masa ina fata muna fahimta inda mutum yi da dandanci ne to kaga ku fidi a sa ina fata an fahimta Allah ya yafe mana na'am nan bare mumtaz idan mutum fidiya ta hau kansa ba a yin shi a Najeriya ku sani fidiya a ina ake yi a can maka ake a haramin maka ake fidiya sai ka kamar yanzu kai inda fidiya ke ta kama ka sai ka aika da kuɗin ragon da za a kai maka a can alhazan mu da za su tafi kamar ga alhaji ya tafi gobe ko ba tafiya fiya zafi ba ka ji ce gobe za su yi ne sai ka ba su kuɗin rago su siya a can a yanka ta a can a ba a jiran harin haka ake ba nan da za ka je ka yanka ragon bidiya ba ba ya idan ba haka ba sai ka sake biya ka tafi can ka yanka da kanka in kuma ba ka samu dama ba kana iya badawa a sai maka a yanka maka eh Allah ya mana jagora alhamdulillah wannan kuma na da ke kyarlawo da muka na